Deutsche Welle. Taɓa kalashi. Mai sauraro barkan mu da warhaka sannan mu da saduwa da kai a cikin wani sabon shirin. Shirin da ke duba sha'anin al'adu da kuma tarihi. Aliyu Muhammad Waziri ne zai ja akalar shirin a wannan makon. Madalla, a yau shirin zai duba alakar da ke tsakanin al'ummar Gudurawa da Hadejawa ce, wacce tarihi ya bayyana cewa ta shafa sama da shekaru ɗari da tamanin, wato tun farkon kafuwar daular Usmaniya a farkon karni na sha tara. Masana tarihi sun bayyana cewa yaƙi shine babban dalilin da ya kawo wasa da waɗannan al'ummomi biyu suke yi da junansu har zuwa kuma wannan zamani. Alhaji Ado ɗan Rima Garba shine wakilin tarihin masarautar Bauchi sannan kuma malami a fannin tarihi a kwalejin fasaha na Tatar Ali da ke nan Bauchi a Najeriya. To alaka dai guda biyu ne wanda shine mafi karfi. Na farko akwai alaka ta musulunci kasancewansu kuma dukansu almajiran shi Usman dan Fodiyo ne waɗannan masarautu. To ga wannan ita ce babban alaka na farko wanda ta kawo alaka mai karfi. Sannan na biyu kuma akwai alaka irin ta auratayya kasancewan suna waje guda arewa suna yankin Borno dukansu. Sarakuna ne a Borno. kasance wanda ce maka sarakuna ne a borno sarkin katagun sarkin borno ne sarkin haɗe jama'a sarkin borno ne duka shi sarkin musulmi ya ba su wannan mukami saboda sun ci wani yankin borno ne suka zauna kuma a cikin ƙasan borno saboda haka su ne masautu almajiran shi usman dan fodo wanda suka fi kusa da juna a cikin yankin borno to menene asalin abin da yasa suke ikirarin cewa su abokanan wasa ne a ina wannan ya samu asali to ya samu asali ta bangare biyu na farko akwai wani lokaci akwai auratayya misali kamar dan goggo da dan kawo to da yake sarakunan ne suke auratayya ko kuma royal family suke auratayya to abin da ya shafi masarki kan a gaba ya shafi gari to wannan sai ya zamanto ana daukan garin gaba daya sai aka dauki wannan abin sannan kuma a wani lokaci akwai wani sarki da aka yi a haɗe wanda ake shi buhari wanda ya ki mata biyayya ya kaurace mata da sauransu wanda har aka yi ta kokarin a yaƙe shi da sauransu ya kuma fitini sarakun da suke kusa da shi ina kai musu harhari da wasu abubuwa da sauransu to akwai wani lokaci da ya shirya wasu mayaka kwararru wato irin gwarilla sun nan kina masu yakin sun kuru akan su kawo masa wazirin katagun saboda ya dame shi to wazirin katagun din ya tashi tafi musamman har cikin fadan hadeja zai samu haɗe ya ce a kawo masa kan eh, wazirin katako to zuwansa dai shi wazir da ya samu labari ya tashi ya tafi haɗejen shi ɗayansa ya ce masa sarkin haɗejen buhari ina kai na kake to ga kai na ya cire kan ya ajiye masa ya ce abin da zai daka to sai da abin yana zan shi ba shi tsoro kuma to daga ya ɗauki kansa ya sa ya taho a dawo gida abinsa to wannan ya zama to ya sai wasa wannan ma abin sai kawo wasa tsakanin saboda wani abu ne wanda kake jin kai jarumi ne sai kuma wanda ya fi ka jarumta ya baka tsoro. Ko da yake mafi akasarin gudurawa da jawa sun yarda cewa a sanadiyar yaƙi ne wasan da ke tsakanin su ya samo asali. To ko akwai ƙwararren dalilai daga ɓangaren tarihi da suka goyi bayan tunanin ɓangarorin biyu? Wakilin tarihi ya yi ƙarin bayani. ai yaƙi kan kamar na gaya maka lokacin da ya bori da Usmaniyya, an yi ta sa sarakuna suna kai masa hare-hare shi kuma sai yana ta kai hari ma sarakunan da su kusa da shi mafi kusa da shi to wannan ya kai yari a kore shi ya kawo ya kora haka dai aka ta yi wanda ba a yi nasara karshe a ce a ya ci garin wani ko kuma a ci garinsa ba to ka san kuma shi wasa dama na yaƙi, ana kiran sa joker relationship ana yin sa ne saboda ya kau da gaban da aka yi a baya mutanen baya su manta da gaban da aka yi akan alga tuna cewa ya kashe mun kakana ya kashe mun babana ya kashe mun waye to kuma galibi musulmai su suka fi irin wannan wasan saboda idan gari ne aka yi waka yaƙi tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba shi wannan akan ci ɗaya yaki ne kawai ɗaya ya zama bawan ɗaya to amma idan ƙasar musulmi da ƙasar musulmi suka yi wasa suka yaki babu wanda ya korona a ƙasansa to shine wasa yake shiga tsakani kamar inda wasa shiga tsakanin fulani da bare bari kamar inda ake wasa tsakanin mutanen bauchi da mutanen ningi duk irin wannan dalilin shine jawo ake irin wannan wasan nan to kowane bangare yana ikirarin shine mai gidan wani shin a tarihance akwai wanda ya zama shine mai gidan wani wato kamar wannan yayi kora ne yau wannan ya kori wannan wannan ya kora wannan ya kori wannan in da kai tuna kai mai gidan wani ka tuna ai ka kore shi a lokaci kaza shi kuma ya ce ai ya kore ka a lokaci kaza to wannan abubuwan shine ja wasa kamar na bare bare da hafula ne ke gaya maka wannan su ce ai mun kore ko wannan su ce ai baku ce kuka kafa garin kuka kafa tutan ku a garin mu kuka zauna a garin mu kuka mulke mu ba wannan su ce amma ai kun tashi mun kore ku to irin wa'annan ja in ja din shi yake kawo wannan wasan nan To shin ko akwai wani adadin shekaru da wannan alaka ta dauka a tarihance da za a iya bayyana adadin shekaru? To tun dai lokacin sarkin Hadeja Buhari daga lokacin wannan abu ya faru. Zai kai dai ɗari da wani abu zai kai kusan ɗari da sittin zuwa da tamanin. Sai dai sakamakon yadda tafiya ta yi nisa zuwa yanzu za a iya cewa wannan alaka ta wasa tana gab da shuɗewa sakamakon yadda ɓangarorin biyu suka yi sako-sako da sha'anin tarihi Wanda yanzu haka akwai matasa da dama da suka taso masu shekaru arba'in zuwa ƙasa da ba su da wata cikakkiyar masaniya kan wannan tarihi. To ko shin har yanzu akwai tasirin wannan wasa bisa ga cuɗanyar al'ummomin? har ila yau alhaji ado ɗan rimi na ɗauke da ƙarin haske akwai tasiri kai akwai tasiri sosai ai shi wannan wasan yakan sa a dawo abokanta yakan mai da mutane abokan abokanaye yakan mai da mutane su zumunta yakan sa mutane so ga yan uwansu duka son yan uwansu shine larabawa su suna irin wannan turawa ma suna irin wannan suna su jokin relationship so wannan shi na sa a manta gaba ne kuma a zama abokai kuma a rika kaunan juna wannan wasa abin da ke jawa kenan ka mutanen boce mutanen gine kamar da ke gaya maka yakan jabo addinai ya ako Mai sauraro shirin taɓaka lashe ne ke zuwa maka daga nan sashen Hausa na DW. Lura da cewa dattawa ne suka fi sanin wannan al'amari, mun zanta da wata dattijuwar bagudiriya mai shekaru tamanin malama a Asama'u Muhammad, wacce ta shaida mana abin da ta sani dangane da abokan wasan nasu wato haɗe jawa. To amma dai daga baya sai aka zo aka sasanta su, to kuma wannan ɗin ne sai ya zama abin zolaya da kuma wasanni. a tsakanin gudurawa da kuma mutanen haɗejiya. To kamar yaya wasan yake kamar waɗanne irin abubuwa ne yake faruwa tsakanin gudurawan da su kuma haɗejawan? To gama dai wani lokaci idan mutum ya zo shi in ya san kamar ba gudure ne shi kuma ba haɗe ne to yakan zo ya tsokale shi in ana magana haka sai ka jina yana to ashe ma ne ashe ma mar hankali ne to daga nan da sai ka gane cewa ashe dai abokin wasan ka ne sai ka ji kuma wasa ya shiga tsakani wannan ya tsokali wannan wannan ya tsokali wannan to amma wasan yana kawo saɓani a tsakani ko kuma ƙara danƙon zumunta aiki. a'a baya kawo saɓani wallahi sai dai kara donkon zumunta a rungume juna ma kamar yan uwa. Alhaji Yahaya Idris ba haɗeje ne da ke da zama a jihar Bauchi wadda shi ma ya bayyana mana irin yadda yake ɗaukar abokan wasan nasa wato gudurawa. Gaskiya yanzu abin ya ɗan ja baya don tarihin mu ma yanzu saura ne muka samu. Ban na ƙasa da mu kuma yanzu kama ai ba san ma yadda abin yake faruwa kamar yadda mu ma kaɗan muka yanka a ciki. Yanzu in ba a samu cikakken wanda tarihin sosai ba kamar manyan mu haka sun da su ba da cikakken tarihin yadda abin yake faruwa da asalinsa da yawancin abubuwan da ke faruwa tun da kaga yanzu za ko da wajen cin kasuwa ne aka zo ko wani abu ka yi ko da ya bata son bacin ka ci a wannan aibu kudu ne ta Allah shi mai shirin ma rabin shi fashi shi ne in ma ba jin ne abin da ba daidai ba ta so da kaman rai da baci in ce an sha dan waka ce rabin shi da jin ne ba ya ta shi ma shi ne rabin shi kawai ga to abin da kawo ganin wasan ne yanzu to da shike akwai wata majalisa da gudurawa da jawa suke zama a nan cikin garin Bauchi na samu ziyartar wurin inda na tadda su sai dai kuma ba su yarda na zanta da su ba amma duk da haka sun bani dama na naɗi irin wasan da suke a tsakaninsu ga kuma irin maganganun nasu dutse ga dawur jejin allah wallahi bambanci aka nuna musu da yake dan sarkin kano ne yake abin sai aka hana su a haɗe ga sai aka ɗauka sai aka bayar babu sarkin kano Me sauraro da hakan shirin ya kawo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki na sashen hausa na dw Ni Aliyu Muhammad Waziri da na shirya na kuma gabatar nake cewa a cigaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na Deutsche Welle. jama'a ni